Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu su magabatar da labarai. Masu asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Juwan na 2020. a cikin shirin za ku shi jami'in mai kula da hulɗa tsakanin radiyoyi da studio kalangu a game da ayyukan da suka gudanar a gaya a tsarin rangarin da suka yi a yankunan ƙasa wani gungun 'yan nijar ya yi kira ga da nuna kishin ƙasa domin inganta kyawawan ɗabi'u na jamhuriya a rahoton musamman na yau za ku shi bambanci tsakanin laifin toshe 'yancin aikin jarida da kuma cin mutunci Jami'i mai kula da hulɗa tsakanin Studio Kalangu da sauran rediyoyi tare da rakiyar 'yan jarida biyu da mai kula da ingancin ayyuka da kuma mai bincike sun kasance a gaya da ranar Talata zuwa Juma'a da suka gabata. Yayin wannan ziyara sun gudanar da ayyuka da dama. Zadabawa jami'in mai kula da hulɗa tsakanin gidajen rediyoyi da kuma studio Kalangu ya yi wa Fadil Alu ƙarin bayani. Muna ziyartar gidajen rediyoyi abokan hulɗa ƙasar Nijar baki ɗaya. Muna zuwa ne mu sadu da ma'aikatan rediyoyin da ke nan cikin yankin Dandi cewa da rediyo Fara'a ta Gaya. Kanan kuma mu yi amfani da wannan damar don mu yi kimancin wannan hulɗar tare da magabatan gidan rediyo mu yi zagayen sa ido don ganin mu ya rage mu ke tafiya daidai mu an bai tafiya daidai mu ga nau'in karfin da ke akwai karancin nau'in kyaukyawar zato da za a yi a gaba da abin da zai kawo barazana a kai muna tare da tawagar 'yan jarida da za su nada mahawarori su koma da su ko kuma su aika su a yame saboda a wallafa babi na uku a bana dalilin allobar coronavirus mun nemi gudunmuwar rediyoyi hamsin don su wallafa sakonnin galgadi da muka shirya na wayar da kan al'umma akan wannan allobar kuma mu tambayi ra'ayin masu masu sauraro abin da suke gani akan tsare-tsaren studio kalangu. Program da studio kalangu. Inganta kyawawan ɗabi'un jamhuriya da kuma himmatuwa ga dawo da kwanciyar hankali cikin sauri haɗin kan jama'a su ne manufar kiran da wani gungun 'yan Nijar ya yi jiya Lahadi a nan ya mai isifu Alzuma ɗaya daga cikin mambobin wannan gungu na ɗauke da ƙarin bayani. Muna wanga kiran 'yan kasanci zuwa ga dukkan 'yan kasan Nijar maza da mata ba tare da wata wariya ba domin tilasawar a yi shari'a a cikin adalci dangance da al'amarin ribda ciki da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasa. A baiwa shari'a mutuncinta a kan ƙayyadewar iyakar iko da kundin mulkin tsari ya zayyana sokewar dokokin kashe 'yanci bisa ga cyber criminalite muna tilasawa a sa mutuntawa ainihin a akan yanci kamar yadda kundin tsarin mulki ya zayyana. Muna tilasawa a saki 'yan ƙasa da aka kama ba bisa ka'ida ba aka garkame. Muna tilasawa da dukkan rundunonin ƙasashen waje da ke girke cikin ƙasarmu su tafi a girka nagartattar kariyar yanci da kyaukyawan daidaito ga ƙasarmu don samun kariyar mutuncin miliyoyin 'yan ƙasar Nijar maza da mata da aka tauyewa haƙi musamman mata, matasa da mutanen karkara. les femmes, la jeunesse et le monde rural. A wata sanarwa ta ran 25 ga watan juyan da muke ciki, ma'aikatar ministan sufuri ta tunatar da masu lasisin tuki na karto cewa suna da wa'adi har na zuwa 14 ga watan juye mai zuwa domin su sake lasisin ta hanyar mayar da shi irin na zamani. An kafa wannan wa'adin ne a watan juye na 2020. da watan 2019 dangance da kudirin ranar 15 ga watan jiye na 2019 wanda ya kayyade ka'idodin kula da tsarin lasisin tuki na zamani a Nijar. Lasisin tuki na zamani za a sarrafa shi da kamar wata kati mai tsawon wa'adi na shekaru goma. yau sama da makonni biyu kenan da aka yi la'akari da cewar a nijar ana samun masu dauke da cutar corona da ke fitowa daga kasashen waje an yi wa wasu gwajin ne a hilin jirgin sama na gyauri hamani da ke yamai shugaban sashen lura da kuma dakile annobar cututtuka dr adamu mustapha ya yi karan haske Ina tabbatar muku da cewa abu ne mai yiwuwa, amma kuma abu ne mai wahala. Idan mutanen suka kasance sun huce uku ko hudu a cikin motar sifiri da ke son tafiya a samu damar kai tsaye yi wa mutanen gwaji. Amma bangaren sifiri ta jiragen sama, wasu suna zuwa da takardun gwajin su daga inda suka fito. Amma sai dai yakan iya kasancewa gwajin ya yi kwana da kwanaki don haka muke ganin mun fi lamun cewa mu sake yin gwajin. A yau yanayin tare da bude iyakoki nan ba daɗewa ba. Mun yi nazari tare da ƙungiyar sai da yawo domin kowane matafi kwanaki uku kafin ya yi tafiya ya je a yi masa gwaji. Wanda da zaran ya zo wata ƙasa takardar shaidar gwajin kawai zai nuna za ta ba shi tabbacin na shaidar cewa a yi mishi gwaji kuma ƙasar ta kula da shi na waɗansu ɗan lokuta. Wata sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta nuna cewa a Nijar jiya 28 ga watan Juwan an samu sabbin mutane shida da suka kamu da cutar corona. Sanarwar ta ce mutane biyar sun fito ne daga kasashen waje ɗayan kuma a yamai yake. Hukumomin lafiya sun bayyana cewa a Nijar a jimlici mutane 1,074 ne suka kamu da cutar cikin mutane 789 da aka yi wa gwaji. A halin yanzu mutum 68 suna jinya yayin da 39 suka warke sai kuma 67 da suka riga mu gidan gaskiya. a shi ne aka zaɓi tsohon shugaban ƙasar nishiyar general salu jibo a matsayin shugaban jam'iyyar pgp dubara da aka kuma tsayar da shi wato a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasa a zaɓen da za a gudanar a watan disambar mai zuwa bayan haka general salu buwa maritaya ya gabatar da manyan hanyoyin shirinsa na siyasa kamar haka na ɗauki alkawari zan yi farfagandin zaɓe a cikin tsanaki da kuma sauraron koke-koke 'yan ƙasa idan 'yan ƙasa suka bani amana na zaɓe na a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2021 na ɗauki alkawari zan kawo babban gyaran fuska ga kundin tsarin mulki domin gyara tafiyar ma'aikatun gwamnati na ɗauki alkawari zan ɗaukaka wurin ci gaban ƙasar Nijar. Na ɗauki alkawari zan ƙarfafa saka ido akan tafiyar da dukiyar ƙasa da kuma ba da kwangila ta gwamnati. Na ɗauki alkawari zan samar da karatu mai inganci a cikin wannan fanni. Misali zan ƙirƙiri manya-manyan makarantu na shahararru a cikin dukkanin jihohin ƙasar nan. Na ɗauki alkawari na yin nazari akan samar da mafita ta dindindin bisa matsalar 'yan kwantaragi a fannin koyarwa da kuma fannin kiwon lafiya. rundunar sojojin kasashen jason sahel na da bataliya bataliya a tsawon iyakar nijar da chadi domin dakile barazanar da kan iya fitowa daga kasar libi duk da karancin kayan aikinta wani runduna a shirye take ta yi aikinta a kan shimfidar sahel da kuma sahara idan bukatar hakan ta kama a cewar mataimakin kwamandan rundunar General Mamari Kamara, Azanta Warshi da Tarnan Fudai Ahmed. Nous avons Bataliya biyu na kasar Chadi da bataliya guda ta kasar niger gare mu masu sintiri kai da kawowa bisa ga shimfiɗar tsawon iyakar Chadi da niger Suna aikin kariya ne ga abun da zai iya tunkarowa daga iyakar Libya. Wannan ita ce shimfiɗar karkarar da aka tsaga tun fusa'ar farko. Amma bisa umarnin da magabata za su iya bayar rundunar na iya kai ɗauki akan shimfiɗar karkarar Sahelo Sahariyan. Ito abin da zan faɗa muku hakika hakikan na iya sa kokarin su domin tallafawa rundunar a kai ma tallafin na bataliyoyin kasashen ne ke bayar da shi bayan hakan kuma muna da abokan hulɗa kamar kungiyar tarayyar kasashen turai majalisar ɗinkin duniya ba ila shakka kokowa da lamarin ta'addanci fafutuka ce da ke buƙatar zajircewa kuma tana son buƙatu da dama An naɗa mai shirya fina-finai 'yar Nijar Ramatu Keta a mukamin shugabar hukumar kungiyar OEF ta kasashe masu amfani da yaren Faransanci a game da shirin gaskiya dokimantar da kuma na gajerun shirye-shirye wato seri. An bayyana wannan mukami a hukumance a yayin gabatar da sakamakon kasuwar fina-finai ta bukin kan na 2020 da ya gudana daga 22 zuwa 26 ga watan Juwan da ya gabata. akan wani tsari na wato na fasahar zamani ramatu keta ta yi wa maryama gello karin bayani ta wayar tarho Wani asusu ne da ke taimaka ma ci gaban fina-finanmu don saboda harkokinmu na fina-finai su bunƙasa. Mafi yawan ƙasashenmu ba su da kamfanonin fina-finai tsayayyu. Nauyin da ya rataye kaina shine mu zaɓa tare da sauran mambobin kwamitin mu bakwai ne. Muna yin walawala mu zaɓi fina-finai saboda tsare-tsaren na zauwa ne watanni da dama kafin mu haɗu wajen aikin da muke yi a bainar jama'a. Na ba da ƙarhi akan a kasa daidai a ɓangaren ƙwarewa sannan kuma a taimaka ma ƙasashe masu ƙaramin hini. Ina Na san kasa kasar Nijar, misali a wannan karon wani tsarin kasar Nijar kan taimako a bangaren cigaba na bawa ka daɗe riba mai suna kekanda kanda shine ya samu galaba. Wannan wani babban cigaba ne a game da matsayin da na samu. Wannan kuma shi ke nuna mahimmancin kasar Nijar a bangaren kungiyar ta OEF. Barka dan uwa, kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawon nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka. ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton lamu na musamman. Laihin toshe 'yancin manema labarai na nuhin duk wani abu ko kuma tabi'a da ke hana manema labarai su yi aikin su cikin walwala, shi kuma kasafi ko cin mutunci laihi ne da dan jarida ko kafar yada labarai ke yi ta hanyar bayar da labaran da ba su da tushe kan wani mutum ko wata ma'aikata. Idan dan jarida ya ci mutuncin wani za a tilasta masa ya zuba tara a bitalmanin kasa Idan kuma aka toshe 'yancin aikin jarida bayan tara wanda ya aikata hakan na iya fuskantar zaman kaso na daga wata shida zuwa shekaru uku mai shari'a goshe ga zubo na dauke da karin bayani menene bambancin da ke akwai tsakanin laifi da sa da baibayi akan aikin jarida da kuma zargin karya abin da ke hana ruwa gudu a bangaren yancin aikin jarida da sadarwa ya bambanta da fadin labarin kake ana batun labarin kake ne lokacin da dan jarida ya yi amfani da matsayin shi ya watsa wani labarin karya ko kuma ya shafa ma wani kashin kashi akwai wani laifin da ya danganta da aikin aikin sadarwa da ake ce ma kawo tarnaki a cikin aikin jarida da na sadarwa wanda a cikin shi wasu mutane ke hana kafofin sadarwa su yi aikin nasu yadda ya dace ko kuma su bayyana labarin kamar yadda yake kamar yadda ɗan jarida ke kiyaye wasu sharuɗa a cikin aikin nashi haka zalika shi ma yana da hakkin da ya kamata a kiyaye mishi matsalolin aikin jarida sun danganta da lokutan da ba su kamata ba a kawo ma ɗan jarida ko kuma kafar sadarwa tarnaki a cikin aikin su ayar doka mai lamba 78 na umarni da biyar na hudu ga watan Afrilu shekara ta goma wanda ya yi tsokaci kan 'yancin aikin jarida a ƙasar Nijar ya nuna cewa duk wani yunkurin hana ɗan jarida yin aikin shi ko kuma hana wata kafa wallafa wani labari ko kuma zuwa neman labari ya saba ma doka. waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga masu irin wannan laifi. Duk mutumin da laifin taka 'yancin aikin jarida ya hau kan shi zai biya diya daga jika 250 zuwa jika 500 na sefa in har cin zarafin kan aikin na jaridar ya kai ga jikin ɗan jaridar ko kuma kafar ko kuma ma'aikatan hukuncin da kundin shari'a ya tanada kan masu laifin yin aikin ganganci shine za a aiwatar. Sabanin faɗin labarin ƙarya idan irin wannan laifin ya tabbata a kanku za ku iya fuskantar hukuncin ayar doka mai lamba 222 wanda ya kumshi zaman kaso daga watanni shida zuwa shekara uku tare da biyan diya daga jika 20 zuwa jika 200 na sefa. In ɗan ƙasa ne yamma ɗan jarida ƙazafi ba a hukunta shi amma idan ɗan jarida ne yamma ɗan ƙasa sheri za ya biya diya kawai wannan shine bambancin. madalla masu mu karshen shirin labaran kenan na maraicen yau eh, wato sai a huta lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa